والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة ga watan zurka da hu hijirar manzo sallah sallar 1443 wanda ya yi daidai da shida ga watan jun shekara ta 2022 meladiya na za mu ci gaba da karatun tufa tufa turbuka na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa in tamut zatu ikhtila'in wukifa min maliha ma fihi lid-dayn wafa wa in tamut zatu ikhtila'in idan mace wacce aka yi wa kulki tara su wukifa min maliha ma fihi wafa ma fihi wafa'ul lidain hmm. za a dakatar da dukiyanta gwargwadon abin da za a biya bashi a gani mace ce ta yi kulki ga mijinta da ta yi kulki ga mijinta kafin ta miƙa kudin kulkin sai ta rasu to kafin a raba gado za a dakatar gwargwadon a gwargwadon ainihin kudin da suka yi alkawari abin da yake mafi yi wa fa'ulin sai abinda a cikin shi akwai biyan wannan bashi din an gane ku haka sai a cire nawa ta ce za ta biya za ta biya dubu ɗari to sai a cire dubu ɗari daga cikin kuɗin an gane cikin kuɗin gado na ila amadin lazi ilayhi tijima ko kuma musharikun bihi lil gulama hmm. zuwa ga tsawon lokacin da ta lizimta abin na irkar zama ya lizimta tsawon lokacin da ya lizimta za a biya wannan kuɗi na kulki wa kuma mushariku lil ulama shi yana musharaka yana tarayya da masu bin bashi haka shi ma zai shiga cikin mabarta kenan abin nufi a nan cewa ba mushariku da ma abin nufi idan ya zama to kuɗin bai isa ba in kuɗin ya zama to yi kaɗan wato kowanne daga cikin zai tsotso ne zai tsotsa mai samun dubu hamsin a ce a bashi dubu talatin da dubu talatin a bashi dubu sha kaza mai kaza inda ya zama kudin bai zama misali wato mai gado da ta tashi rasuwa ta bar abin da ba za a iya biyan kowa da kowa yadda ya kamata ba to sai a yi tsotso kowa ya samu abin da ya samu daidai gwargwado idan an yi iya na iya lissafi a yi shi akan ratio a yi shi akan ratio yadda kowa za a bashi haƙƙinsa na'am نعم وممكن الثلاث في الخلق ثبت طلاقه والخلق رد إن أبت mai aukar da saki a cikin kulki sabata da raku sakin ya tabbata wal kulqurudda shi kuma kulki za a mayar da shi in abat din ta kiyarda suke to tunda har ya kiyarda tunda har ya yi saki ni na ce mai kulki ne sai zo saki to tunda ya ya yi saki kafin a biya kulki ni ba zan biya kulkin ba sai a tunkuɗe hulkin a tabbatar da saki kawai ba shi kenan ba ya riga ya aukar da saki uku ba ke na sake da saki uku to mai amfanin hulkin shi kenan kawai sai ta rike kudin da kawai saki uku ya tabbata dama tana son auren ya rabu da yanzu sai zuma wannan ya bukarfi saki uku ne ya sace shi na'am halin da fiye da to shirya da kuma a lokacin da ya da kifin da saki to shi ya aukar ba ga sahabin nan ba wanda wanda ya saki matar shi wato ana tunanin abin da za a yi gudu ba kawai sai gashi ya saki da shi ke nan annabi ya ce masa ai wannan kulidi ya wadatar ba sai kayi saki ba shi ya ɗauka cewa ko koda ya yi kulki dole sai ya ce na saki sai annabi ya ce ba ai da baka yi saki ba wannan kulki da ka bayar ya wadatar ya raba ku an fahimci yauwa wani ta mutu za ta tila in mutufa idan mace ma abociya hulɗi ta rasu za a dakatar da min maliha daga cikin dukiyanta ma fi yi wa da zai abinda a cikin shi akwai biyan bashi lil'amarin lalli ilayin zama. zuwa ga tsawon lokacin da ya lizinta zai karɓi kudinsa na kulki wa musharikun ne qurama ma'ube shi zai yi musharaka da mabatta a wajen wannan kuɗi zai tarayya da su na'am wa mukiru salatu fil khul'i duk wanda ya auka da saki uku a cikin kul'i tabbata talaqo sakin shi ya tabbata wal khul'u rudda shi kul'in nan za a tunkuɗe shi cikin abad sai alaikum salam Idan da ta rasu kudin da ta bari da ke an da shi kudi ko ba ta ba ta ba kudin ne ga magadan ya su ya ne ka fara nan da su biya za a cire abin da za a cire cire sulubi na biyan bashi da sauran abubuwa abinda aka samu kowa ya kowa ya kura da abinda ya samu a gaggara ba su ga kuma ba sami su kuma abinda ta bari bai kai ba magadan suka nan suke bike da su biya masa eh. ai sakin bai da wani amfani da mu sakin ne a kurji shi ne asali eh. wannan saki kawai ya yi ne kawai shi a tunanin shi ne kila in bai sake ba kila za a iya dawo mai da matan shi kawai wannan kulki shi ne kake ba a lura da shi za a ce kawai a yi zuri kawai ne kulki aka zari ai kowace sahabin zamanin manzo Allah annabi ya ce kulki aka zari wannan saki da kai dama baka yi ba a cikin ya ke biyan bashi ba za a ce duka dukiyarsa gaba ɗaya ra'asul ma'al za a fashi a ba mutane ba a sun yara su aiki ba yara za su taimake shi sun su maka sun ba su taimake shi ba shi ke nan ai ba ba su ne na ji biya ba shi duka gaba ɗaya biya ba shi an bar yara marayu an bar kaza an bar kaza ga matsaloli da yawa na rayuwa akwai matsala eh. na'am na'am bismillah na rahim baka jan ce idan mutum rashin lafiya ya kama shi wani ya kama shi ya fara ya fara ainihin kyaututtuka da wasu abubuwa da yawa magada na iya dakatarwa in zai wuce zuri البداية في علم المواريث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ميراث الأخوات الشقيقات قالوا هنا إلي أقوى شقيقين ماتا أقوى ماتا شقيقين أقوى أقوى بالفرد yan uwa shahidai suka yi gado da fardi suka yi gado da rabu da shuruɗin sarata da sharuɗa guda uku Allah yi da farhun wari kada a samu wani reshe mai gado zakaran amunsa eh namiji ko mace kada a samu wani reshe mai gado in ya zama to mutum ya mutu ya bar yan uwa shahidai kamar shi dan uwansu ne sai ya rasu ya bar yan uwan shahidai uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya zama to bai bar bai bar ya'ya ba shine far'un wari bai bar ya'ya ba maza ko mata sharadi kenan Allah yi ce gane in dai bai bar ya'ya maza ko mata ba to su ɗan uwa shi kai za su ci a wato suna suna ci da rabo na'am Allah yi ce asalin wari zakar kuma kada ya to an ba an samu asalin wari ma'ana asalin wari shine uba a gari in an samu asalin warin zakar shi ne uba kenan mutanen da ke kange ainihin uwa daga ainihin wato samun cin gado yan uwa shi gigai shi ne a samu ya'ya ko kuma a samu ainihin uba idan akwai ya'ya yan uwa shi gigai ba za su yi gado ba mutum ya rasu ya bar 'ya'yan shi na haihuwa maza ko mata namiji ko mace ko kuma ya bar mahaifinsa to yan uwa la mahalla lahu min al-irab yan uwa ba za su yi gado ba su zuwa ya ba zai ragu an bar ya'ya a mace guda ɗaya ya bar ya ya eh. mace guda ɗaya a ga nan shi a idan an bar guda ɗaya ɗan uwa misali guda ɗaya ya kaga ba zai mutu ya ba ya guda su kira ne kaga ita wata zata zama tura ce ta azubanci ne saboda abin da ya rage sun bashi misali ita yan uwa su yan uwa shi dai an gane Allah yi jad mu'assir kada a samu mai ta'azubanci kada a samu mai ta'azubanci in an samu wani mai ta'azubanci to zai kange su wato in an samu wani mai ta'azubanci tare da su an gane ku da shi wanda ta azubancin zai fage su misali na'am التعصيب مع الجيل sannan sukan yi gado su yan uwa shagigai sukan yi gado da ta'asubanci ma algayar ta'asubanci tare da wani shurutun salata eh suna yin ta'asubanci tare da wani da sharuɗa guda uku na awalan Allah yi da sarwa waris zakar kada a samu wani reshe mai gado namiji in an samu reshe shi ne ɗa in an samu reshe mai gado namiji ba za su yi wannan ba Allah yusa da asulun waris zaka kenan an samu mace ba za su in mutum ya mutu ya bar ainihin diya sai ga yar uwa ta yar uwa za ta yi tasubanci ma alkhairi to da idan idan diya ta ci rabi ta sauran abin da ya rage 'yar uwa zai ta kwashi sannan Allah yusa da asalin waris zaka kada a samu asali mai gado uba kenan shi ne namiji in an samu ɗa namiji uba namiji uba misali ba uwa ba wato zai kange ainihin yan uwa ko yan uwa na malayu da ma'asu zai kamar wanne ake yi yake magana su dama ke yi ake magana in yi gire da zakar mutu lazu musayin da shi ne dama in an samu asibi kamar shakiki za su raba tare ne a gani mutum ya mutu ya bar ɗan shi namiji da ɗan uwa mata duk shi gifai kawai da zakar bisu na azumin sayin ra'ayi a gani shi ne a nan wajen sun yi ta azumanci ma algayin tare da wani shi ne allah yujad mu'assam ko a mu'assis kai allah yujad mu'assis kawai kamar bai ta azumanci shi ne kamar ɗa namiji shakiki shi azubi ne shi in shi kadai ne zai kwashe dukiyar duka in ba shi kadai ne in tare da su ne da raba tare ne zakar bi kula da wanda ne an gani yawwa ta'asir bil gayb na kaka kaka yana shiga cikin yan uwa ya gado ne eh kaka yana shiga cikin yan uwa ya gado na eh, bi ta'asir akwai ta'azubanci da wani da sharuɗin Eh, wato ɗan uwa shahidai suka yi kasuwanci da wani da sharuɗa guda uku na'am Allah yi da far'un wa da zakka yanzu ba a samu wani reshe na bai gado wani miji ba babu da na'am Allah yi da asalin wari yanzu babu asalin wari shine ainihin ka shine ainihin uba Allah yi da ma'aha mu'assib kada a samu mai ta'azzubanci tare da ita sai a yi da zakar bisu na zurun saye Thank you. na? Eh, a samu wani mai ta'asubanci tare da ita a samu wani mai ta'asubanci tare da ita an sanar ga sunan duk sun kawo da aka ce uwa mata suna gano da a in ita kaɗai ci in su biyu da ko biyu da za su ci sulusai ne ko sannan kuma in ya kasance akwai fal'urwari mace guda ɗaya za ta ci rabi walbaki da akwai a shakika sauran za a ba 'yan uwa shaƙiƙai ta asiban ma ta yi ta asibanci tare da wata amma in kan alfar urwaris al'unsa aksar min wahida idan ko fal urwaris din ɗin mata sun fi ɗaya kanin wajen za su ci sulusaini walbaki ne a kawar a shagiƙa ta ba ma'algayi sauran abin da ya rage na ainihin yan uwa ne shagiƙai za su yi ta'azubanci tare da wani an hari kenan dai in dai akwai yar uwa suna zamantowa ne suna ta'azubanci ma'algayar sun yi ta'azubanci tare da yar uwa in mutum ya mutu ya bar ɗaya ya bar yar uwa guda ɗaya to abinda za a yi shi ne ya za ta ci rabi ita kuma yar uwa ta kwashe abin da ya rage shi ne rabu in ya kasance wato su kuma 'ya'yan suna da yawa da aka bari sannan ga yar uwa ko ga yan uwa to shi ne aka ce su za su ci sulusai ne su 'ya'ya abin da ya rage sai yan uwa su kwashe an gano wannan ku ta asima ma alkhair na'am نعم رهبية ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسلام sai a mace cewa lallai ana fallantawa ga uwa sulusul baki da farodin daujiya ana fallantawa ga uwa sulusul baki ana dan mana tashwishi ana dan daukar hankalinmu da Allah ai hakuri cewa ana fallantawa ga uwa sulusin da ya rage sulusin da ya rage sulusul baki ba da farkin zauja bayan kasan mace in an ba mace kaso ya rage to kudin da ya rage sulusun kudin da ya rage kuma ne in an ba mace kasanta sai a ji nawa zai rage yanzu a cikin abin da ya rage din sulusun shi a wace ɗaya ce zai zo kamar ɗaya bisa hudu ne amma an kira shi sulusi ta adduba ma Al-ƙur'an. fi surataini a cikin surori guda biyu ne bil garrawi ana musu lakabi da cewa garrawi wabil umariyatai ko da umariyatai garzawai ne ko kuma umariyatai ne saboda umar ya yi hukunci radiyallahu anhu min umar fihima umar ya yi hukunci a cikinsu da wannan a zamanin umar aka yi wannan kuna ne aka yi ainihin garzawai ne da umariyatai ne an ihdahuma an yakuna ɗaya daga cikin ainihin umariyatai ne an yi kona lilmayi zaune ya zama to mamaci yana da ainihin mace wal'um wal'ab mamaci ita ta mutu kenan ta bar mijinta ta rasu ta bar miji ta bar uwa ta bar uba ne ta rasu ta bar miji ta bar uwa ta bar uba ya za a yi araba falin zaune shi miji yana da rabi sulusul um, baki ba'ada ita uwa tana da sulusul baki bayansa uwa yanzu na kasa dukiya nawa shida an ba miji rabi nawa yanzu nawa ya rage a cikin shida ba uku ba to sulusul baki a cikin uku nan sai a ba ita uwa sulusi ɗaya bisa shida aka bata amma an kira shi sulusi sulusul baki aka kira shi sulusin abin da ya rage Wani la'ab alfabi shi kuma uba yana da abin da ya rage shi asibi ne shi a nan ba a kiran shi sulus sai da ce sulusul baki to shi qur'ani ya nuna ita uwa ana ba ta sulusi ne an gane wannan ko a irin wannan waje na wasani an yakuna lil mayyit zawja wasani ya biyu ya zama to mamaci yana da mata miji ne ya rasu ya bar matar shi ko biyar da daya wa ummu yana da mahaifiya yana da uba zawja ar za ka kansa dukiya hudu ita mata tana da rubu'i tana da kayan saura nawa to ukun nan sai a ba uwa sulusul baki shi ne sulusun abin da ya rage bayan an cire ɗayan na hudu ai uku zai rage sai a ba da sulusun ukun hmm? nau ce ta samu ɗaya cikin nawa ta samu ɗaya cikin hudu ne an kasa dukiya hudu an ba ainihin an ba mata ɗaya cikin hudu ko sannan ita uwa bayan an ba da ɗaya cikin hudu nawa ya rigya cikin hudu ba uku ba to a cikin uku sai aka bata sulusun uku eh, shi ne rubu'u jami'ul mal rubu'u jami'il mal kenan a gani ita uwa tana da sulusun sulusul baki ba da walil mai walil ab al fadil ita shi kuma uba yana da abin da ya rage sulusul baki baki ga hakika an ka duba sudusi ne a cikin suran farko ko a cikin suran farko na bangaren rabo wa rubu fi amma rubu'i ne a cikin na biyu huwa min al-furud suna daga cikin kasar nan guda shida hmm. wa raja ilaiha sai ya koma zuwa gare ta ma kila fi sulusul kawai an kira da sulusul baqi ne lafazin qur'an saboda dacewa da lafazin alqur'ani ta'adduban domin ladabi ya dace da lafazin alqur'ani eh na'am ah, wa tsani na biyu mimman fardu as-sulus daga wanda rabashi sulusi ne al'adadu min auladul um wato adadi daga cikin yan uwa ummai adadi daga cikin yan uwa ummai maza fa aksar ko biyar da haka ko dukkan su mata yan uwa ummai yan uwa ummai ko maza ko mata ka san su dai ne ba a yi musu lizzakar min zuwa hazin musa yayi yan uwa ummai yan uwa wanda uwa ta haɗa su ka san su dai ne ko duk mata ne ko duk maza ne ko maza da mata ne kawai kowa za a ba su kasu mutum ya rasu bai da kowa sai yan uwan shi umai ya rasu ya bar miliyan biyar su biyar yaya maza biyu mata uku kowa miliyan ɗaya shi ke nan kawai Na yan uwa yan ne su ba ka fashi su ba a zubai mani su suna ce ta yi cikin uku ne na dukiya su za ka ga dukiya uku ne a basu a hankali na ya tabbata zuwa ga shakikai na'am ɗaya cikin shida dan uwa da shi kaɗai ɗaya cikin shida ko ita kaɗai duk ɗaya ne kawai da maza da mata ba bambanci su ba sa ta asubanci ɗan uwa da ummi na'am na'am aw mukhtalifai ne fa aksar na'am ta aw unsayani fa aksar shi duka duka su mata ne hmm. ko biye da haka mata biyu ko biye da haka ko kuma sun bambanta maza ne da mata gaba daya na wayi ala ru'usi wayi ana rabawa gwargwadon kansu ne in su biyar a kasa biyar in su shida a kasa shida Yan fi zukuri yastawi fi zukuru hum wa inasuhum da mazan su da matan su daidai suke ijma'a wannan ga ijma'i malaman A anan wajen babu wani sabani tsakanin malaman fiqh gabaki daya kan wannan matsala din da kawai da ga Allah ya ce fa in kanu aksara min zalik fa hum shuraka fi sulus in sun kasance sun fi haka yawa to za su yi tarayya ne cikin sulus kawai tarayya an ce shuraka ne na'am yawa ai aksar min al akh aksar min ai aksar min akh li um sun fi sun fi dan uwa li ummi guda daya akthar min ukhti li um kuma sun bi yar wali ummi guda dai ba hu shura kawo da sulu su za su yi tarayya ne cikin sulusi. su taswiya zahirin ainihin tarayya shine daidaitawa a wajen rabu wa ilayhi ashara bi qawlihi zuwa gare shi ne ya yi kamar yadda ainihin Kur'ani, littafin Allah rubutacce kitabun masu ɗorke nan zalika bil kitabun masu kamar yadda qur'ani ya bayyanar kamar yadda ya bayyanar kenan kaga shi Allah ta'ala cikin hikimansa saboda ya san yadda dan adam ke son kuɗi wani mawaki yana cewa tsakanin dan adam da kuɗi to dan adam da za a bashi a ce to idan mutum ya rasu ku raba gado da an yi kare jini biri jini to Allah ta'ala da yake ya san halin ɗan adam fiye da kowa wala gari insana wa na'lamu ma wasu bihi nafsu Allah ya ce hakika mun halicci mutum mu muka san abin da ran shi ke masa waswasi to Allah ya san dabi'a dan adam wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son kuɗi so wanda yake na tarawa Allah sai da kanshi kawai zai raba gado haka ba a bukatar dan adam ya zo ya raba kawai ana rasuwa kawai dama za a ɗauka ga abin da Allah ya faɗa kawai a karanta a raba wallahi da ba don haka ba da kaga fitina hmm. wani zai ce ai shi ya fi kulawa da baba a lokacin da baba yake rayu shi ke ɗawaini a kan shi wani zai ce ai baba ya fi son shi wani haka za a yi ta fitina a ta zubar da jini to yanzu ma ya aka ƙare a sun yi maka akwai zurfin su, wai a cikin asibiri sosai kuwa yi magana a asibiri da ya yi magana sosai kan zurfin bariyar sosai da sosai wannan wannan ma rabo da umar yayi an kawo shi an kawo wannan kaso da umar na'am bismillahir rahmanir rahim faslun talzamu al-musira nafaqatu abway yana lazimta mawadaci shi yadda ainihin iyayensa guda biyu kai mawadaci ya zan wajibi ka ciyar da iyayenka guda biyu talakawa iyayenka ba su da shi kai kuma mawadaci ne ya zama dole ka ɗauki nauyin iyayenka bambancin iyaye wa al'aji zaini anil kasar wanda iyayen nan sun gajiya daga sana'a da mahaifinka da magiri ne shi shekaru ya zo yanzu kuma ginin sama yake yi an zo ya dan fado da kyar aka sha ya fado ya samu karaya aka yi ta jinya da kyar ya sha kuma gashi dama shekaru zuzu to yanzu in ya warke koma mahaifinka ya kai shekara saba'in yana kanikanci ya ci gaba da yi in ya kai wannan shekaru kana da wadata yanzu ya za a yi suka ce baba don allah ka huta za mu ɗauki nauyi yanzu ya zan wajibi a gare ka ɗauki nauyi an bai zuwa akwai sana'a wanda da zarar mutum ya kai wani shekaru ba zai yi ci gaba da sana'a ba kamar sana'an karfi irin kanikanci sana'an dako sana'a mai kuma sana'an faskare duk aikin hannu haɗar rijiya to irin wannan da zarar mahaifi ya kai wasu adadi na shekaru kai kuma kana da wadata kawai mahaifi automatic ya dakata kuma dole ne ka ciyar da shi nan abin da cewa dole fa idan kake bayarwa mahaifi ya je kai kotu kotu za ta zarar masa haƙƙi da kuɗinka musamman yanzu da akwai bbn din nan sai a duba nawa ne albashi nawa ne gaba kuɗinka na account ai kai miloniya ne ko biloniya sai a san nawa za a ringa yanka wa babanka yana jin daɗi tun kai mutumin banza ne to ai duk mutumin da har ya yarda to mahaifin sai an kai shi kotu da nai ciyar da shi lalacewa ya kai inta ha gare shi an gane almuhim dai yana lizimtar mawadaci ya ciyar da iyayensa uwa da uba kenan almu'udimaini talakawa al'ajizaini wanda sun gajiya sun gajiya kenan nan ba su gajiya ba kama ce yanzu uba irin ce mala abdullahi yanzu ya gajiya to yanzu mala abdullahi yana iya yin sana'a yana da ƙarfi an gane ko to irin wannan ba dole ba ne ɗaya ciyar da shi kenan sai dai ɗa'in yana neman albarka ba sai ya jira wannan ba kai kana neman albarka sai ka jira babanka ya tsufa sannan ka samu albarka ka ɗauki wannan kawai kana neman albarka ne kai ma Allah ta'ala ya sa ka samu albarkar da ya samu an gani amma nan ana magana bangaren zunubi shi ne ya bar mahaifinsa mahaifinsa ya tsufa tukum tukum baya kulawa da shi ai wannan inan nan yaro ne zaka yana ta tsine mashi ko to ko kuma a ce in ka ga mahaifin wani za ka gan shi cikin dauda kaga ya sa kaya mai faci amma shi yana hawa motoci masu numfashi yana zama a cikin gidaje masu tsada amma mahaifin ka ganshi ba za gane ma shi ya haife shi ba kaga wannan ai ya lalace to amma kaga a shari'ance fa uba in yana da kuɗi ba dole ka ciyar da shi ba amma ba taka ba matarka duk abin da ta mallaka ba ruwanka da kuɗinta kai ne Allah ya ɗora maka ciyar da ita idan ma ka ƙi yin infaki tana iya hana kanta a gare ka an gane infaki yana da alaƙa da ciyar da ainihin saduwa alaƙa na aure yana da alaƙa da infaki in baka infaki tana iya hanawa amma an gane shari'a ba ta yi laifi ba na'am na'am walau kafirai ne kai ko da iyayenka kafirai ne ko da iyayenka ba musulmi ba ne wajibi ne ka ciyar da su wajibi ne ka shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi ila ma ɗabi'an ka ya sa su musulunta wa ifaful ab da kuma talzamu ifaful ab yana lazimta a kamar da uba dole a kamar da shi yanda kai ma ka kamar da kanka daga yin zina shi ma mahaifinka ka kamar da shi ta hanyar mi ka bai aure mahaifiyar ka tara su yanzu ya zauna a gida bai da mata kada ka ce to ai insha Allah ba za a dinga baka abinci ai ba abinci kadai ke bukata ba da haka ko da za a bashi abinci to lalle wajibi ne a kamar da shi shine in ku yara ne da yawa sai ku yi meeting sai ku ce kawai a gaya wa baba da Allah in yana da wace wace yake so ya aura kawai kawo za mu biya kudin zanaki da kudin komai a je a daura mai aure bayan an nisa zuna da baba ce baba mun ga yanzu ma'u bata nan ko mun ga yanzu har yanzu dai kana da ɗan sauran jini a jika ko kana da sha'awan aure shi ina da sha'awan aure ai akwai wata ma kawai na ji nauyi ne kawai ban son tsora muku nauyi akwai wata abulle a nan saman layi shi ke nan kawai sai a je wajen wato abu ya je ya nemi izini ya neme ta a ɗaura aure da abulle ko kuma ku ci gaba da ni ci gaba da ɗaukar nauyi shikenan ku dauki nauyin ku dauki nauyin shi matar tashi daya in ya kwaso na biyu to mace ɗaya kawai ƙwallon ku ce babu mace ɗaya ne kawai kar ya ƙara na <laughs> ita ma kazalika ita ma uwa eto eh mutane suna da rashin adalci ne an ce al-islam dinul fitra shi musulunci ba an yi shi ne daidai da ɗabi'an nan adam duk abin da kan musulunci ya zo da shi Allah da ya halicci mutum ya san waye mutum sai kuma tsara musulunci daidai da shi me yasa ga musulunci ya yaki ya ce babu ainihin rashin yin aure a musulunci addinin musulunci ya yaki a ce ba za a yi aure ba saboda ɗabi'a ɗan adam in ce ba zai aure ba ɗan adam ba zai aure ba ya zalunci shi ne ɗan adam lafiyayye yana buƙatar mace a gari in ma ya gaya ma baya so karya yake yi in kuma ya zo ya yaudara ya ce baya son mace to karkashin kasa zai dinga zina da suna ganin abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasashen turawa manya-manyan cocin katolika sai a kama babban tsibirin fada yana zina saboda a ƙa'idar coci duk wanda ake so ake so mai tarbiyyar reverend fada ba zai aure ba haka zai mutu wani yana koyi da annabi isa ko yana koyi da maryam to kuma sai ka ga ƙarƙashin ƙasa an zo an kama su zinace-zinacen ma ya yi yawa to so da a mutune na tawo wai you can cheat nature nature dole ne ba za ka cuce shi ba kan mutum yanzu ba zai yi fitsari ba ke shi a shi wali ne ba ya fitsari abin yi wanda ba zai yi ba to shi maka zalika ka ce ba ka son mace sai dai ba ka da lafiya Eh, idan mutum bai da lafiya yana da malaria mai tsanani za ka harshen shi ba ba test harshe ba test shi akwai matakin da yake kawo ga mutum gaba ɗaya bayan sha'awar mace kuma wata wannan rashin lafiya ne amma mutum normal yana sha'awar mace to ita ma mace normal tana sha'awar da miji. saboda haka idan ya zama to mahaifiya mijinta ya rasu mahaifinku kenan za ga wasu na taya mahaifinsu kishi mu gaskiya ba mu yadda ki aure ba akwai wata mace wallahi wato bangaren da ta gada bangaren ainihin ta gada wajen mijinta sai wani ya ce yana son ta da aure wace tun za ta zauna a gidanta haka aka yi yaran wallahi suka ce wallahi mama suka yi miki wallahi sai ta fita a gidan baban su ta ce wallahi mama in dai za ki ƙara aure ba mu yadda shi ɗauka ta koma da wani ƙato haka suka ce wani ƙato ya zo ya zauna a gidan mu ba wallahi ba zai zuba kuma wallahi dole haka ta hakura mijin ya je kama haya an gano wannan ko su suna ganin ai tun da dai baban su ya riga ya aure ta ba su yadda ta kara ba amma in tana zina ba a ƙarƙashin ƙasa akwai mace wanda ko da ainihin kaga mahaifiyarka ne ba tana da ƙarfin sha'awa tana buƙatar namiji a lokacin kai baka sani ba kai kuma ka zo ka kange ba ka ce ka ta yi aure to za ta ringa lallabawa in tana da raunin imani tana zina Allah ya halicci mutane daban-daban na rantsi da Allah ko wani mahaifi da na ya kai shekara 80 da wani abu bai daina haihuwa ba 80 da wani abu gashi tsoho zai zo ya fito ga gashi nan ya yi amma wala yana da karfin sha'awar shi to inda mutum ya gaya ma yana son aure kar ka ce baba kafin tsofa ka ba wa yara la an gane ku eh na ku ne zaujati eh Eh, wa abu. ab yawa a kamar da uba daga zina ta hanyar masa aure wa nafaqatu zawjati sannan kuma a ciyar da matar shi matar da aka auren mai dole ne ku yaran ku za ku rinka kawo shekari ku za ku masa ɗinkin sallah ku za ku biya kuɗin hayan ɗakin duk da sauran ko da misali ya auro yarinya tana ba su wahala misali ruwa ya je ya auro gudunma misali a yanzu ta wuce yarinya mamanka ce zai suke mamaki ya haƙuri dan za ka za ga wani mara kunya yana dukan matan baban shi wai yarinya ce ya girme ta mai ruwanka inda da hata aure shi ya kamata ku kira mata an gane ku wa zaujin um sannan kuma da ainihin da mijin kuwa yawa mahaifiyarka idan mahaifinku ya rasu dole ku yi mata aure ko hmm. to ita mijinta shi ma dole ne in a asara in ya zama talaka ku ciyar da shi mijinta an gane mijinta in ya zama talaka da yana kulawa da ita da mahaifiyar ku sai ta roƙe ku ciyar da shi la in mu adima banda inda ta kawo muku matsala ta aure shi ta san talaka ne fitar da ibe da komai ta kawo muku shi gida sai ku dinga kawo cefa ne ga mahaifiyarku sai a kawo kwanan tuwo guda daya ce mama gashi ciyar ya yadda zai yi ba za ta yi cin ya tana to ya rage nasa a gane ku gane shi ne mana la'in banda inda ta aure shi a diman ta san ba shi da shi in ta san ba shi da shi ta aure shi ba zai iya ɗaukar nauyinsa ba to ita kadai za su ɗauki nauyi ban da shi an gano wannan amma kaga babu kyautatawa suna iya kyautatawa uwansu ce ba farin cikin mahaifiyarsu shi ne a kyautatawa mijinta duk wani abin da zai faranta wa mahaifiyar karai ka aikata ba ya halarta kamar yadda na faɗa na ce mai na faɗa da zama nake ba zai zu a da nace abin ba zai su kyale ba zai su kyale shi ba shi wancan wancan ya ke mijin matan idan an kawo mutum ya zama nata ne kuna in ka hana shi misali in an kawo amma an gane shari'a ba ta yi laifi ba ta eh, wuro shi a in ta auro shi a talata wa? da aure shi sun abinci <laughs> yanzu an kawo mata abinci ba za ta iya cin yada mata kala abin za ta iya cin da ana shi eh, yau amma ganin shari'a dai in ta cinye ta yi daidai shi din nan ai shi ne wajibi shi ne zan wajibi ya ciyar da matar نعم والتجار الأولاد الفقراء لكم da kuma ƙananan yara talakawa eh, idan mutum na da ƙananan yara wato mahaifi ya bar ƙananan yara an gane ku? ƙananan yara dole ne a da hatta ya buluga sahihan hmm. har sai ƙaramin yaro ya balaga yana lafiya lau a a gani ƙaramin yaro in ba shi da kuɗi a account kamar yadda larabawa ke gudanar da rayuwarsu balarabe in ya haifi yaro za a yi samar kyauta kyautar nan ana ajiye mai duk kyautar da aka ba yaro ana ajiyewa ana ajiyewa ana ajiyewa nan gaba idan kyautar ya taru za a iya sanya kyautar nan ana juyawa to duk wani abin da ya shafi ɗawainin yara a cikin kuɗin za a yi tunani amma idan ya zama to mahaifi yana da kuɗi dan bai da kokobo irin yaran mu na yanzu ɗa bai da kokobo amma mahaifi na da shi to dole ne ga mahaifi ya ciyar da kananan yaran an gane yau ko mahaifinka bai taɓa ciyar da kai ba babban gata na zuwa da kai duniyan na ba ya yaya don wannan cewa tun da babanmu ya haife mu yayi watsi da mu ya dai haife ka an gaba kar ka kuskura ta ce za ka ɗauki ramuwan gayya kan mahaifinka ana ramuwan gayya ai tun da babanmu ya haife mu bai san cin mu ba ki ba ka tumu ba kaza ai tun da ya fada da mahaifiyar mu yace tumu ma ya shafe mu to shi ma yanzu ta shafe shi kana wani mishi to kai ma sai yaran ka sai kai ma ya shafe ka sai abin ya ta tafiya haka in mahaifinka ya zalice ka fashi da Allah ka yafe mishi an gano wannan kanka ce za ka ɗauki ramuwan gayya kan mahaifinka a yafe ba za ka yafe ba ka fashi da Allah amma ciyarwan wajibi ne wani bai iya ya ce ai ina tuna da abin da mahaifina ya mun da mahaifiyarmu wallahi tallahi ko kare ba zai ci ba ni ba zan ina tuna wallahi ba abin da zan masa saboda akwai iyaye masu ban haushi tabbas ina ba gane wannan amma kuma kakka dau kada mahaifinka ya yi mugun hali kai ma ka yi mugun hali irin nashi ba daidai ba ne ya wato shi magana ƙananan yara talakawa ko namiji ne in namiji ne za a yi ta ciyar da shi tun da ba shi da kuɗi har sai ya balaga fi hali kaunihi sahihan akilan hali kasancewar shi lafiyayye mai hankali kenan idan sahuhu ne ya balaga amma kuma wawa wani ko ma kwaci ba kwaci ba za a daina ciyar da shi har mutuwan shi in Allah ya sa ka samu yaro mai lalura ba shi da lafiya ko aka haifi yaro tun da yake karamin yaro ai sikila ne shi ba ya iya tabuka komai misali a nan wajen yanzu jarabawa ya same ku ku za ku yi ta ciyar da shi har Allah ya ɗauki ransa a nan wani ku amma in yana da wadata na kan shi ba yana sikila mutane na tausaya mai wannan ya jefa dubu ɗari biyar wannan ya jefa mai kaza ku ba yaron kuwa ne ku ba yaron kuwa ne sai ga yaro ya tashi biloniya ana ta juya kuɗi shi ya yi kuɗi ga ci sikila a nan wajen kaga kawai sai a dinga cire kudin shi ana mai ɗawainiya sa hatta zaman zauni ita kuma mace ba dole ne a ciyar da ita an ba ta da kuɗi sai ta lizirci miji sai ta yi aure ko shekarar ta arba'in tana ta ba gida ba ta yi aure ko za ku ciyar da ita amma tana yin aure ta rabu da gidanku kuma miji ya take ta to shi kenan wato ciyarwa ya tashi daga gare ku ya koma ga miji wala sa'udu bi khuluha sannan wannan ciyarwa baya dawowa na fadin nan baya dawowa don wofintar ta daga miji la an takuna sabira khululiha min az-zawj idan ta wofinta daga miji to wannan infaqin ba zai dawo ba ba zawara wato biyan ku ne kuna ciyar da ita kuna ciyar da ita ta yi aure yanzu wai da ciyar da ita to da miji miji yana ciyar da ita sai aka samu matsala cikin auren sai ya sake ta to idan ta dawo shiyar wannan baya dawowa sai da kyautatawa kawai sai dai ga dan san mata a dan kwano haka in kuma an ce mata zo ki girki ta dan yi mita sai a bata ta gane kulanta an gane wannan ko a wannan zamanin yanzu mutum ya bar kiyama mace yanzu ne zai faru a nan garin in ka bata insha Allah wani namijin zai mata hidima kuma ka san abin da zai faru an gani daga mafi alkhairi duk da a shari'ance an ce ba dole ba ne amma ai alwasa'il la a kamun makasin idan ya zama to rashin daukar nauyin zai janyo yarinya ta lalace ba zawara kai tabin maza suna ba ta kuɗi suna kaza suna kaza mafi alkhairi a cigaba da daukar nauyin har ta samu wani mijin a yi haƙuri amma nan ana maganar shari'a ne baka yi laifi ba a mahanga na shari'a sai eh, na wa na faɓatul arika sai dai in ta kasance karama ce ita wannan bazawarar da aka saki wato dama an aurar da ita da wuri ne kaga malikiya ta yi da aurar da mace da wuri kuma kuma malikawa masu cewa ma hadisin aisha ma da ta da annabi ya aure ta tana shekara shida ko bakwai ta tare shekara tara ƙarya ne kwarai da gaske hadisan bola ne a gani kaga wannan shi ne fahimta irin na motar zira kai tsaye ga masu irin wayannan magana ba za a kira su malikawa ba lalatattun mutane ne da sunan malikawa kaga wannan magana ya nuna mutum na iya auren karamar yarinya sai dai in karamar yarinya ce an aure ta karama ba ta balaga ba ta dawo gidan iyayenta karama ya sace ta ina san gane wannan ta dawo tana karama to ha ila yau da karama ce iyayen za su ci gaba da ciyar da ita duk malaman hadisi kaɗi ba duka gaba ɗaya sun yarda da wannan hadisi na aisha da annabi ya aure ta kuma manya-manyan malaman malikiya ibn abdulbar ƙazi iyad albaji eh, wannan malamin eh, eh, duk dai da ka sani ibn majishun da manya-manyan malikawa an gano wannan ko imamu shafi'i duk wayanda ka sani ana kiransu malikawa ibn al-arabi wannan mai akamul qur'an babban malamin malikiya din nan duk babu wanda yake inkari annabi ya ya aure aisha da wuri ne amma malikiyan kaduna khasa ba malikiyan duniya ba eh malikiyan kaduna khasa shine kadai yanzu yake cewa wai wai kaza da hadisin bola ne amma duk littattafan fiqh malikiya sun yarda da haka ba wanda kira shi bola kaga wannan ka duba za a ce wannan ɗariƙa ce ta malikiya malikiya kuma ta kaduna in ma mun yarda cewa wannan mutum ya kai matakin da zai iya zama mushtahidin malikiya Allah ya sauke wa nafqatul ariqa kifayatuhu bil ma'ruf wa alaikum ce da iya inda wanda ba su da shi eh. suna da ɗani yana da mata yana iya ɗaukar nauyin iyalinsu da kuma nauyinsu a halin da ba su da shi sai je karo aure kuma shi ya san ba zai daukar nauyin iyalin ba da nauyin iyalin idan ya karo aure kawai za ka rinda ciye da shi ne gwargwadon matar shi guda daya in ya ce da su ne mutum da yana mace ɗaya to ai shari'a ne ga abin da shari'a ta faru wala abin da zan iya kenan ka yi hakuri shi da nake ne yana ɗaukar nauyin iyayensa da matarsa ne zai gwargwado eh. inda ba su da shi sai ɗin shi zai je karo aure mata biyu to sai zama duk abin da daga bangaren ya sai daga hannu ba zai iya ba nauyi mai yawa to zai su ce duk iyayen da nauyi to in ya zama shi ma yana da bukatar matar wani lokaci wani aure bukata ne wani ba zai iya zama da mace ɗaya ba a gani kuma ya ga cewa ba lallai zai iya fadawa cikin matsala shi ya haƙura da mace ɗaya ne cikin wani ciyar da iyayensa ya fi ko kuma ya aure shi ya fi sauƙi ku zaɓa mai yin aure shi ya fi gwargwanon abin da yake da shi zai ba baban shi ba baban haƙuri gwargwanon abin da yake da shi se ba a hakuri misali an gano ku bi hakuri tunda dai matan baban da ce su ɗauka mahaifiyar da ce yanzu da mamar su za su yi faɗa haka ba su faɗa ba sun suka yi haka sun jawo mahaifin ya sha wahala wallahi shi ne hmm. a ah, kufurin kufurin duna ba musulunci ba eh, kufurin da asgar na'am insha Allah fa alaka lahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa